وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka mun دورنا إرنتي irin ta yau muna نبي الرحمة سيرة ودروس وإبر na malam muhammadu sani umar allah ya kare shi da lafiya ya yalwata wato ainihin iliminsa yawaita wato ainihin shekarunsa kama yau saboda wani dalili da wata munasaba na ga cewar ba wannan littafin za mu karanta ba ina son tunatar da mu wasu ayoyi guda biyu da wani hadisi guda ɗaya da suke da alaƙa da abin da ya faru a ɗan tsakankanin nan na taɓa martaba da daraja ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kasancewar muna ɗan tsakankani na harka ta 'yan siyasa da ya kamata musulmi ya zama da wato ainihin hattara da kuma lura da sanin me zai yi da farko na fara ne da tambaya wane ne ɗan kaɓal manibinu kaɓal waye ɗan kaɓal ɗan kaɓal shine wani mutum da aka yi mai suna abdul uzza ɗan kaɓal babansa ne kaɓal ɗin shi kuma sunansa abdul uzza shi wannan abdul uzza dan haƙal ya kasance na da wani ɗan uwa da aka kashe shi kuma wani mutum ne daga cikin mutanen madina ya kashe shi sai shi abdul uzza dan haƙal dan uwan wanda aka kashe sai ya musulunta ta salon yaudara da makirci da ha'inci ya kuma yi ƙaura zuwa madina gurin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganin yana da karatu yana iya rubutu ya ma kasance yana wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama rubutu sai wata rana manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aike shi karɓo sadaka karɓo zakka to tare da shi an haɗa shi da wani mutumin madina su zama tare don karɓo zakkar al'ummar musulmi a kawo manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kasa zuwa ga wanda suka kamata a ba to sai yake cewa zai ɗan gida ya kwanta ya ɗan yi bacci ya ce da shi wannan mutumin madina amma ka dan yi mana abin da za mu sa a baki ɗan samu abincin da za mu ci na farka neman samu abin da zan ci ko da ya tashi itin tuntuɓi wannan mutumin madina ya mai aka samu sai ce ni ba abin da ne tun wani abin da za mu sa a baka bai samu ba ban yi komai ba ba kai komai ba yace ban yi komai ba sai ko ya kashe shi nan take a gurin nufinsa ya rama an fahimci nufin ai an kashe masa dan uwa kuma mutumin madina ne ya kashe masa shi ma yanzu ya kashe mutumin madina ya ɗaukansa sai ya gudu makka yana mai ridda daga barin musulunci yana ganin ya kai kansa gurin sufafawa faɗin wanda za su iya ba shi kariya da kulawa daga yiwuwar a kama shi a farmasa ko a rama abin da bayan wannan aika-aika da i ya samar da wasu 'yan mata wanda suke mawaka sai zamanto sukan yi yabo aibin nan kai zambo ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bayan kafirtar da i da riddar da i bata tsaya iya haka ba ya magayyaci wasu su zo su mayarwa da manzo maganganu marasa daɗi sai zamanto sukan yi waƙensu yi wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zambo wannan ya sa sai manzo annabi Muhammad ila da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce jininsa ya halatta ya cancanci kisa a tsarin korwa addinin musulunci ana nan har Allah subhanahu Ta'ala ya ara wa manzo dama ya ara wa al'ummar musulmi dama aka zo garin makka buɗe inda ya gudun ya zo an zo har nan an dangana to ko da yake ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya shiga gidansa ya kulle ya kubuta ya tsira ko amini wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira wanda ya kai kansa ga ɗakin allah ka'aba ya tsira waɗannan abubuwa da tsiji sai ke ga cewa to ai shi ruwa ta sha bai wata wata ba sai tafi je samu ka'aba ikama kama suturar da aka ɗinka aka sanya wa ka'aba ya rike gam ya ga mai shi ballantana ya kashe shi a game da wannan ne imamul bukhari allah ya ji da rahama ya rawaici hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi anas dan malik allah ya yarda da shi yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama dakhala makkata amal fatih haƙiƙa manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya shiga garin makka a shekarar da aka buɗe garin makka wa ala ra'sihi al a kansa akwai wato hular silke ta yaƙi falamma naza'a lokacin da ya cire wannan hula tasa ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo gare shi faƙala sai ce ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba ga ɗan khataltan mun ce shine abdul uzza ga dan khataltan ya kama suturar ka'aba ya riƙe gam faƙala qtuluhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kashe shi haka kuwa aka yi to sahabbai kace ka kashe ina magana ai ba magana tsaya ba irin yanzu bane kace me wannan an kashe shi sai zaman zamanto an kashe shi a daidai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta wa manzansa garin makka na daidai dan wannan lokacin shi ma akwai hadisi da ke tabbatar da cewa an halatta wa manzo garin makka daidai lokacin da ya shiga garin bude ta zuwa sanda aka gama budewa daga nan kuma ta koma haramcin saboda haka an kashe shi a inda ya cancanci a kashe shi sakamakon halaccin kashe shi a lokaci wanda dawa shekarun ranar ne ba yadda aka iya ci da ba a wannan lokacin da aka halatta wa manzo buɗe garin maka bane da ba isa kashe shi sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna masa iyakarsa nuna masa cewar duk wanda ya gudu daga Allah ba shi da mai bashi mafaka wanda ya gudu daga wajen wani Allah ne ya zo ga Allah yake samun mafaka Allah malja amin Allah illa ilai ba a samun mafaka a yayin gujewa Allah sai dai in shi aka gudu gudun to wannan shine abin da ya faru da ibn al-khattab don haka wani ibigi kirji ya zagi manzo ko ya ci mutuncinsa ba sabon abu ne a gurin musulmi ba yau aka fara da ɗaɗɗan abin yadda ba yadda arna suka iya sai sun ga musulmi sai sun ji musulunci haka ba yadda musulmi ya iya sai an jarrabe shi da ire-iren waɗannan daga nan zuwa can daga yau zuwa ko dama da haka Allah yake tantance nasa daga wanda ba nasa Allah ya al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur to wannan shine abin da ya faru don haka a wannan kwanakin da muke ciki da aka samu wasu sun aibata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasu kuma suka yi musu daren mikiya suka wato ainihin kashe na kashewa wannan yasa suke ganin ba su daddara ba aka sake kuma fitar da jarida mai katun mummunan katun aka ce ai manzon Allah ne to wannan abin da aka yi yana nan irin hukuncinsu ɗaya da abin da ya gabace shi da wanda zai yi a rubuce da wanda zai faɗa da baki da wanda zai aikata wani aiki da yake da alaka da cin mutuncin musulunci ko mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko aibata ubangiji to wannan hukunci na kisa shine a kansa illa a tsarin korwa addinin musulunci jagoran al'ummar musulmi shi yake da alhakin yin kisa ko ya wakilta wani ya kisa kamar yadda muka ji a wannan hadisi na anas dan malik cewar wani mutum duk da ya san cewar ibnu qatal ya zagi manzo ya sa an masa zambo manzo ya nuna yana da halaccin a kashe shi ma'ana halal da kisansa jininsa ya halatta kuma kafin sannan yayi kisan kai wanda ya kashe a kashe shi ko to amma duk da haka sai da ya zo ya ce da manzo ya manzan Allah ga ibnu fatsal can ana nike da suturar ka'aba sai ce a kashe shi ma'ana ya da jaddada musu hukunci yana nan kuma ya yi umar an fahimta ko saboda haka idan aka samu umarni daga wani daga cikin jagoran al'ummar musulmi wanda yake da wuka da namar zartar da hukunci cewar a kashe wani wanda ya cancanci kisa to ana kashe shi banda wannan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul tauba yana cewa wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أن آية قدابي آية فاركو الله سبحانه وتعالى لا تشيوا ina tabbatar maka wallahi da za ka tambayi munafukai game da abin da suke faɗa a game da kai na aibatawa ko na izgili ko cin mutunci la yaqulun za ka ji tabbas suna cewa inna ma kunna naqulu wa nal'a ai mun dan kutsa ne irin yan hira hira ta mu na bandariya da wasa ma muke ne ai dama ko ai jarida ai ta barkwanci ce ai barkwanci ake rubutawa a ciki kawai don a samu mutane dariya mu mun yi haka ne don barkwanci ko to wannan abin maimaita kansu kafin su yi munafukan da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi saboda haka haka suke cewa ah, ba sun humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakinna al munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al a'azzu minha al adhall haka suke faɗa sai kai waɗannan wanda suke na niƙe da manzon nan suke zage da shi ku daina ba su abinci ku gani duk tarwatsewa za za ku neme su ku rasu ku daina ba su abinci har sai sun watsi ya zama ba kowa a su ma ga yadda zai haka fa suke faɗa shi ne Allah yake faɗa har wayo kuma za ka suna cewa kai in ma muka koma madina wanda ya isa ya zama wani abu zai fitar da kasashe wanda yake wulakantacce za a gane waye wani waye mutum waye mutum mutum haka fa suke faɗa an fahimta ko ba sabon abu bane wannan kuma yana raye ake yi ballantana yanzu da ma baya ne ko da da ike nan ai an fi jin kwarjininsa da tsoron farmasa saboda waɗanda suke tare da shin da gaske suke an kuma san da gasken suke komai zai iya faruwa inda sun yarda suna faɗa cewar daka abi wa ummi su faɗa da baki kuma su aikata aikaci babana da babanka fansa babana kai da babata fansa saboda suna faɗa kuma suna aiwatarwa aikaci saboda haka haka suke faɗa kada ku ciyar da waɗanda suke tare da manzo har sai sun tarwatse sun watse sun bashi Allah yake gaya musu cewa to ai taskar arzikin abinda ake ci ake sha a rayin ai na Allah ne amma munafukai ba su fahimci haka ba sai suke ɗauka dabarun su ne yake ba su abinda ake ba wa sahabbai suke ci sannan suke cewa in mun koma madina A yi duk fitar da su za korarsa ma za ne yi dama a gidajenmu suke zazzauna wasu gonakinmu suke noma wasu kaza wasu kaza irin gorin ɗan gargajiya shi ga mai guri zuwa za ka aka da shi ko saboda haka a yi fitar da su za Allah ya ce walillahi al'izzatu wali rasulih walil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun isa da ƙarfi na Allah ne da buwaya kuma manzo ma yana da irin tasa da Allah ya bashi a matsayinsa na manzo a matsayinsa na mai daraja da kima a gurin Allah walil mu'minin mu'mine ma da irin tasu izzar da Allah ya basu daukakar da Allah ya musu saboda albarkacin musulunci amma munafikai ba su san haka ba arna ba su fahimci haka ba miyagun mutane ba su san wannan ba to saboda haka Allah yake gaya mana in aka ce me isa kuke faɗar abin da kuke faɗa mana suka yayi mun faɗa ne dan ai dariya mun faɗa ne cewa aka sai aka tilace da ku abinci ai shikenan kuma kowa kama gabansa zai ai faɗa ne ai dariya mun ce za a fitar da madaukaki zai fitar da wulakantacce mu ina mu na fitar da ku ko ku abin da wasu malaman suke faɗa wanda shi bai inganta ba amma na kashi a babu asbabu nuzulul aya shari'a wasu ne suke cewa ai mu taɓa ganin makaranta yan me za a samu a cika ciki ba ga ƙarya ga tsoro lokacin haɗuwa da abokin gaba irin waɗannan da suke na da da manzon Allah ko ku a'a ce wanda ake yi manzo sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yakin taboka da bai ga dabbarsa ba reshen wata bishiya ya riƙe akalar ya riƙe raƙon shi kuma idan ana ana riƙe da shi sai ku ta tsaiwa a sau da haka manzo ne maka bai zanta ka ce ka biyo wanda bai kuma sa ba ko kuma bai ga wato abin hawansa ba ya nema rasa bai san ma inda yake ba wai shine ya taho ya ƙarru shi ne yake jin zai iya zuwa ya ratsa wannan ganuwar tansu ifar musu to ne mota guwar zamama wannan ba izgili ba ne ba zagi ba ne cin mutunci ne to an yi kafin wasu su zo su yi an daɗe ana yi ba sabo ba ne amma ina wanda suka yi wancan Allah ya gama da su ya halaka su ya ɗaiɗaita su ya fata-fata da su sun gamu da azabar duniya kuma yanzu suna can suna ɗanɗana ta lahira ta cikin kamari kafin kuma a je ranar alƙiyama wato ainihin su fuskanci ta cikin gidan wuta to haka abin yake har yanzu Allah subhanahu Ta'ala yake cewa in sun gaya maka cewa wannan abin da suke faɗa ai suna faɗa ne da izgili ai su da gangan suke zolaya ce kawai to ce ne da su قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون kuna nufin da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke wa izgili Allah ya cancanci ba izgili manzo ya cancanci haka ayoyin Allah sun cancanci izgili a'a to sai Allah ya ce ba su amsa la ta'tadi kada ku wani kawo hangari hanzarin ku ƙarya ce ba abin karɓa ba ne kad kafartu tuni kun riga kun kafarta ba ko yanzu ba musulmi ba ne ashe ko kana cikin da'irar musuluncin kai izgile ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ga ayar alqur'ani ko ga Allah subhanahu wata'ala yanke take in dai kana sanar da hankalinka ba yaro ba ba mahaukaci ba ba tirsa ka akai ba sunanka kafin. da nassan Allah subhanahu wa ta'ala kad kafartu ko ni ma haka towa ne ba ni na faɗa ba kad kafartu Allah ya ce kun kafarta shine ko dama yake da hukunci cewa na kafiri ne ko musulmi ya kuma faɗa ba da imanikum bayan da kun ambata kun yi imani ashe imanin naku iya fatan baki ne wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ya ce to ko da mun yi afuwa ga wanda suka tuba suka watsar da abin da suke kai daga cikin muka yafe musu nu'azzib qa'ifatan ukhra wasu kuma daga ciki waɗanda suka kafe su wato ainihin ba su tuba ba suna nan aka abin da suke kai za mu wato azabtar da su me yasa saboda su mutane ne masu saƙo bijirarru hangararru waɗanda suka kafe akan wato kafirci wannan yasa mala abdurrahman bin nasir sa'adi ko sa'idi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa yin izgili ga Allah ko yin izgili ga manzan Allah kafirci ne wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci domin asali na addinin musulunci ya ginu ne akan girmama Allah ya ginu ne akan girmama addinin Allah ya ginu ne akan girmama manzannin Allah shi yin izgili ga ɗayansu ma'ana ga Allah ko ga addininsa ko ga manzansa to yana nuna warwara da kore wannan tushe na addinin musulunci kamar kana cewa ne kai ba akan wannan tsarin kake na addinin musulunci na ba na ganin girman Allah kai ba akan wannan tsari na addini kake ba na ganin girman manzan Allah kamar kana cewa kai ba akan wannan tsari kake ba na ganin girman addinin da yake tafiye daga Allah saboda haka izgili ga Allah izgili ga manzan Allah izgili ga addinin Allah kafirci fita daga musulunci sannan ya ci gaba cewa akan haka duk wanda ya izgiri ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko ga littafin Allah ko ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tabbata daga gare shi ko ya izgiri ga wani abu daga cikin wannan ko ya tauye shi to wannan wanda ya hakan ya kafirce da Allah mai girma ko da yake tuba a bakkar ɓace ga dukkan wani wanda ya zunubi ko mai girman zunubi amma wanda bai tuba ba hukuncin nan yana nan shi ne a kansu. saboda haka abin da ya faru da waɗanda suka yi wannan wato cin mutunci ko aibatawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam hukuncin da ya kamace su hukuncin da ya cancance su kuma saura ya rage ga wanda suke aiki na jarida ko yada labarai su ji tsoron Allah ba wai sai na waje ko waɗanda suka fito suka bayyana da arnancin su ƙarara a fili ba har na gida ba daidai ba ne kana aikin jarida a ƙoƙarin ka na abin da aka tsara na tsare-tsaren aikin jarida a yayi a zamanance ya sa kai balda da addininka wani abin wanda yake aibi ne suka ne ga addininka illata ka ce masu bin ubangijinka don kawai a ci daga gurinka aka ji wannan abin ka je ka yaya ganganci ne haɗari ne ko ka zo an taɓa ubangiji su subhanahu wata'ala ko an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo za a yi gyara ka ce ai kai ba za ka ba da damar lokacinka ba saboda ƙa'idar aikinku kaza kaza kaza ƙa'idar aikinku ta ba wancan dama ya faɗi abin da yake suka ga addini sai ta hana wannan dama izo i gyara an fahimta ku wannan ta faruwa da ni hadisin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ke cewa nu'manu dan bashir babansa bashir ya masa kyautar bawa sai mahaifiyar nu'uman ta ce da bashir mijinta ka gaya wa manzo ko ka ba wa nu'uman bawa ya ce a ta ce a nikon na za a shawarci ka gaya Manzan allah imma dai ta fahimci abin da ya kuskure ne take so ta dangana shi da Manzan allah don a yi mai gyara kada ita take kasa da shi ta gyaran ya zama matsala imma kuma so take a tabbatar wa ɗanta in ya halatta a bashi abin da aka bashi a san cewa nasa ne kada wani ya ja da shi gaba ai duk wanda zai iya zuwa ta to amma dai suna ga ajiya ga manzon Allah kuma ɗabi'a su ce su sahabbai ba su yadda su aiwatar da wani abu manzo na raye ba su gaya ba don samun abin da yake daidai a abin da suke kai na ya je ya gaya masa ta zan Allah na bai wa ɗana nu'uman kyautar bawa yace bashir sauran ƴaƴanka ma kowanne ka ba shi bawa yace a'a sauran ƴaƴana ban ba su bawa yace to nemi wani ya maka shaida akan zalunci ai ne manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na yin shaida akan zalunci kyauta ta yi kenan ba ta yi ba yace ku ji tsoron Allah ku yi adalci a kankanin ƴaƴanku sai amsa ta fito aka samu fita sai kwaɗan wani saboda yana so ya kare wani a matsayin ɗan siyasa shi ɗan fatinsa ɗauki wannan hadisin da yake magana a kan mahaifi da ɗan da ya haifa da hukuncin da musulunci ya yi a kai yake so ya ɗora shi a kan shugaban da yake shugabanta jama'a da jama'a da yake shugabanta wanda ba magana haihuwa ta ɗa da uba a tsakani sai ke cewa to da ake ɗaukan kuɗi ake bai wasu a matsayin an ba su kuɗin rago to ya za a yi da wannan hadisin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an baiwa wasu daga cikin 'ya'yan jiha an hana wasu wannan hadisin abin da yake korwa kenan ba abin da yake korwa ba kenan saboda haka sai a shirya wa amsa a gaban Allah da za a bayar sai na kasa jurewa na kasa haƙuri sai na tashi na tafi gidan rediyo shiga abin da na ce amma da gyara ta ai wannan abin dama harkar balansun ta aiki wane ne mene ne waye mutuwa ya kaza mu aiki da muke kaga wannan filin da muke da shi dan minti na ɗaya biyu uku ga kowane magana ka muna ga za ta tso za ta tso shi kenan a fahimci hadisin manzo ba yadda yake ba kan biyan bukatar wasu sai da dabara na dace da wani mutumin kirki wani bawan Allah a cikin gidan ice akwai wani shiri daga taskar malamai in za ka je ka yi shiri a matsayin wa'azi da nusarwa ka zo a cikin wa'azin da nusarwa ka san yadda za ka yi kai wannan tunatarwa amma batun yanzu ka sami biyan bukatar ka tun da an ce maka haka bayar da ka iya sai haƙura ne na dawo na zo na shirya wa'azi illa zunubi gabawa a ƙarƙashin illar zunubi ga bawa nan nake maganar zunuban sun kasu kashi-kashi ko ka faɗa da baki ko ka aikata a aikaci aka faɗo nake cewa kamar abin da ya faru kwana-kwanan nan a wata gidan a wani gidan rediyo nan ma ba a wannan gidan rediyon ba ne wani ya ɗauki hadisin manzo ya ba shi fassarar da ba ita manzon Allah yake nufi ta ce na farko dai shi ɗan da ka haifa musulunci bai yadda ka irin wannan kyautar gare shi amma shugaba da waɗanda yake shugabanta wani dalili muhimmi yana iya sa wata maslaha gagaruma tana iya sa a ɗau wani abu a ba wani ba a ba wani ba na ce shi kansa manzan da ya faɗi wancan hadisin a kan nu'man bin bashir ya kuma ɗauki gona ya yanki na gona daga cikin daular musulunci ya baiwa ɗaya daga cikin sahabbansa zubairu bin al'awwa mijin asma'u yar abubakar siti mun ji cewar bai da komai sai doki sai wani raƙuminsa da an ce kira zuwa ga addinin allah za ta fi yaƙi izabirai matarsa tana cewa babu abin da ya fi wahal da ita a mu'amalarta da mijinta irin wahaltawa wannan dokin nasa da yake tafiya harkar yakin addinin Allah ce amma banda wannan take bai da komai wani abu da zai daga a ce gashi nasa ne bai da shi kawai ya zai taimaki addinin Allah shine a gaban wannan maslahar da wannan abin da yake kai manzo ice mun baka wannan tsagin gurin nan aje a ci gaba da noma a samu abin da za a ci kuma bai ba wasu daga cikin sahabban ba sai a ce manzo ya yi zalunci sai a ce zai amsa tambaya Allah a ranar alƙiyama ya ba wasu bai ba wasu ba sannan kuma ya ɗauki abin da ya ba wa wasu ya ba su bai ba wasu ba wani bai zo ta manzon Allah ba ka ba wa na ba kuma na ga ya mafi wani da ka ba imani yace ka bar shi musulmin sa kawai kai shuru da bakin ka sani ba ya fi wancan imani ko bai fi shi kaga shi da ake wahayi shi zai bikin kirjin ya faɗi wannan an gaya maka ko ba kai da ba ma wahayi ba kuma ai maka amma ya kasa hakuri sake zuwa ya shi, ya zan Allah ba lokaci ba ka fa ba wani ba kuma wannan nan fani ina gafa yake ba nace da kai ka bar shi musulminsa ba karshe sai da manzo yace da shi kai ina hana wasu in ba wa wasu don gudun waɗanda na baiwa in ban ba su ba ka Allah ya kifa fuskokinsu a wuta wannan su rike su ne akan addini su ɗore kada a rasa su kada su yi asarar lahira waɗancan da na hana ko na ba su ko ban ba su ba sun san daɗin addinin Allah sun yi ƙarfi a cikin imanin da ko ka ba su ko ka ba su ba za su fita ba su bashi waɗannan su ana tarere su ne Ke karfi imanin a cikin zukatansu kaga maslaha tana iya sa a ba wani a hana a tsarin shugabanci to dole sai mun dawo mun karanci addinin mun fahimci rayuwarmu in za ka yi aikin jarida in za ka yi aikin kamfani in za ka yi aikin gwamnati in za ka yi aikin kanka na wato santaran ɗantin kai kaɗai ɗin kanka ne ba mai juya ko mai hana sana'a ka ce ta hannunka sai ka san ya tsarin allah yake to ita ce mafita a gare mu amma ba kawai shi ke na murka abubuwa ta ci barkatai kawai sunan ai sana'a ce ai neman abinci ne a ai aikin mu ne haka a ba wani aiki da zai karan tsaye daga addinin Allah kuma ce haka yake haka za a shi babu shi saboda haka harkar yan jarida ko harkar masu labarai ko harkar waye da sauransu sai an shiga tetai ka san me za ka faɗa ka san me bai kamata ka faɗa ba ka san me zai dawo maka da maslaha da gyara da alkhairi duniya ka da lahira ka san me zai iya illata ka sai ka kauce wanda zai illata ka sai kai wanda zai amfane ka ya kare ka haka ya kamata mu kasance saboda haka ire-iren waɗannan abubuwan da ake yayatawa ake yadawa ba fa sai a waje ban na gama a cikin gida a mu ina nan barkata haka wani lokaci wani shi ma ya zo shi gida daidai ya kawo wani larabci ba ragada ma larabci. ina kuwa ƙarshe kuma ce sadaka Allahu la'abi dan uwa da bashir ya kasa haƙuri ya je masa nasiha ice ba daidai ba ne wannan abu ba a karanto wani abin da ba zancen Allah ba a ce Allah ya yi gaske sai a tafi da tunanin wasu a zauka ce ƙur'ani aka karanta ko ba ƙur'ani ka karanta amma sai wani da yake ƙoƙarin wancan wadan taɓa wa nasiha sai ba zama ya tafi gidan rediyon ike na ji wani ya zo ya ce ba za a ci da tsallawar azin saboda an karanto zabura zabura ce ita ma zancen Allah ce ita ma zance Allah ce zabura ce ta kallon al'azirin da ya faɗa ya yi daidai da shi an bashi ko za a bashi to sai a sa mutane a cikin rudani ma sai su kasa gane waye akan daidan waye ma ba akan daidan inda wannan ya zo muku irin wannan inda kuna da karatu kuna da basira kuka san inda ya sa gaba ai ba magana kusa babu dalilin zai sa kusa ya na zo nima na faɗa ba kusa ba a ah, abin da ka faɗa in mun sa ba kai kare da tsayawa har mu ma sai shafi sai shafi addinin zai shafi tsakaninmu da malicin mun taimaka maka kayi barna sai koma aka sake a gaya musu ceto in ma wannan ɗin ne Allah ya sanar da mu alƙur'ani ya shafa hukuncin dukkan wani littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabinsa Umar da ya ga takarda a hannunsa ta wani sashi na abin da ya shafi injila ce kai abin nan kake a taura ce kai Umar in annabi Musa yanzu yana raye babu abin da zai yalwace shi a addinin Allah sai ya ba abin da na zo da shi ba kai Umar ba da ba kai ka aiko shi ba annabi isan annabi musan kansa inda yanzu yana rayi bai isa wani abu na addinin musulunci ba sai wanda aka turo shi manzo ya tsawata daga a ga wani da wani littafi wannan fa lokacin manzo kenan ba fa yanzu ma da ya zama ba new testament din ma har da new new new testament kage kage ƙare ƙare to saboda haka me ya tabbacin mutum ce wai ga wata zabura ba a canza ta ba kuma ta Allah ne a tasu da kallon wani to irin waɗannan abubuwan suna nan barkatai suna yawo a cikin mafita kawai ka san addinin Allah ne zai baka damar ka hankalci me kake kuma ka fita ka kai inda za ka kai a gaci ba tare da ka samu matsala ba wani kuma jiyajiyar nan yake tambata jiyajiyar nan to ai an ce maganar zaɓe ko wasu motoci za ka ɗauko su daga abuja aka kawo nan za a baka dubu kaza ko dubu ɗari kaza ko miliyan kaza duk ma da yadda aka ce to idan mutum ya ɗauko wannan motar sai wani ya ga ce to ai tallan arne za a yi in ya kashe shi yaya to rashin wayewa har ta kai haka ai baraga da ta isa baraga da ta isa duk wanda kake ji a cikin wanda muke da su gaba ki daya da arnansu da musulmansu wanda suke wakiltar mu kowanne in yi magana sai ka ji kamar ka nutse a kafin wannan lokacin ba a samu musulmi da suka ce shari'a wata irin shari'a kuma za a ko ba a yi ba sau nawa shi kake san zai wakilce ka kan musulunci ima daidai za ka yaudar kanka bayan ka gani a aikace ba labari ba ta magana akan adina a zuwa ce da kai in muka sake jin bakin ka za ka zo abin da zai faru yau aka fara ku saboda haka sai mun shiga hankalin ya kamata kwata-kwata mai wasa da addinin mu ba a mazan masu wayewa masu basira abin da za ka yi na zaɓe har ka ƙura ka tana hannunka kai ka san wa za ka zaɓa wanda za ka iya amsa tambaya a gaban Allah magana a jam'iyya kaza yake ko a jam'iyya kaza kake kai musulmi ba bi gidaje ba ne ba dolo ba ne ba wawa ba ne waye wanda ya fi dama dama ba a hana ka ka zaɓi dama dama ko a ina yake ina faɗa ko a ina yake ko a ina yake ko a ina yake ɓarai amma ko ka ɗauko kanka wani tsari cewar a kai ka za kake yi duk abin da wannan abin ya kawo kana ciki kana kai bara ga ce barar da addini ne sadaka musulmi ya kamata ya zama akan wayewa ya zama yana da basira ya zama in ban faɗi wannan ba in ma sha Allah kan biyu haƙƙi ne ka faɗi wannan abu sadaka in za ka yi zaɓe ka duba wanda yake da nagarta ka yi a kowace jam'iyya ya ko mai alade ce ka san ba alade ka zaba ba ka san ba alade ka zaba shi wannan wanda yake zai maka nagartar zai maka abin da yake dama dama shi za ka madu wanda ka san ba zai maka abin da yake ya fi dama dama saboda maganar a wakilce ka a cikin tsarin siyasar da ake ciki a yi maka abin da musulunci yake so ɗari bisa ɗari babu shi ba za ka same shi ma ka ce haka yaudara kanka kake babu wani saboda ba da haka manzon Allah ya tabbatar da musulunci ba aka samu daula ta musulunci ba ta irin wannan tsarin ba tsarin za a ce constitution gaba yake da kowace irin doka an fahimta ko to da amma muka ɗauki salon da zai fitar da mu kai mu ga gaci ta falli Allah ya samu dace wannan shine dan abin da ke son kare mu da shi abin da muka da Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci da kuskure ko tuntuɓen harshe Allah ya yafe والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan yake cewa mala ina tambayar wannan kalmar qala ramaktu salata ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam me take nufi eh abin da yake nufi na lazamci yin sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a shi ma'ana ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba iya tsawon zamansa da shi inda zai sallah ina bin su ina tare da shi na ganin yadda yake na hankalta shi na abin da kalmar take ne zan iya yin sahur ko da ko ina da janaba eh za ka iya yin sahur in kana so ka azumi ko da kana da janaba sahur ɗinka ya yi jinkirin wankan janaba ka sai ma da wato ainihin alfijir ya keto sannan kai ba zai cuci azumin ka ka yi sahur ɗinka kafin lokacin da aka ce a daina sahur sahur ya yi janabarka kana da ikon kai wankan ka kawar da ita a sannan in an samu jinkiri sai da wato ainihin alfijir ya keto sannan ka kawar wannan ma ta faruwa da manzo sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba kuma ya riga ya yi sahur din azumi azumin ka ya babu komai dan Allah mutum zai iya yin tahiyatul masjid a lokacin da limami yake hudu ba eh shine abin da yafi inganci shi hadisi yake goyon baya cewar mutumin da ya shigo masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu gaisuwa ga ubangiji ko liman yana hudu ba ko baya hudu ba saboda haka in dai lokacin zai yiwu ka iya yi ba a tada sallar ita juma'a ba to kai wannan hudu ba ka zauna ka saurari abin da ya sauwaka gare ka na hudu ba amma in ya zama to cewa za ka iya sallata su ba ta da sallah za a ko kuma ka fara aka ta da sallah to sai ka jingine wannan wato an na filfili ka yi abin da yake na farilla idza uqimat as-salah fala salata illa al-maktuba to inda aka ta da sallah ta farilla to babu kuma ta sallah ta nafila da ya kamata ko ya halatta wannan ne abin da ke Allah ya samu dace

ya yi izgile ko ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam kai a matsayinka na farar hula wanda doka ta zartar da wannan hukunci ba a hannunka take ba ya ce yaya wajen aiwatar da wani Kuma da muka fada a ƙa'idar musulunci jagoran al'ummar musulmi shi ke da haƙƙin yi wannan ko kuma in yi izini da cewar ya ba da dama a kaso wanda ya wannan abu za a yi amma kai a kan kan kai kai kai kai ka sa kan ka cewar aikin da kafin cewar wannan abin kisa ne hukuncin ka aiwatar to yana da matsala akan samu baragada mai kwan ka taimaki addini sai ka jawo masa matsala to da akwai bibiya da ta kamata a yi daukan matakai na yadda za a aiwatar kada garin ka aiwatar kai kana so ka kashe wanda yake ya kafurta, wanda ana magana cewar ana iya neman ya tuba in ya tuba tubansa ya kyau in shiga musulunci musuluncinsa karɓaɓɓe ne kaga kai in baka aiwatar da wannan magana tuban ba kai kawai kisan za ka an fahimci ne kaga kenan wancan ayyukan kuma na cewa ka tuba sai dai in ka za ka zo masa a matsayin mai kira mai wa'azi sai wani abin da kai ba daidai bane ka tuba wannan in da yana musulmi kenan ko ba wanda dama ne ba ne daga cikin arnancinsa ne ya wani bangare an fahimta ko to wanda yake arnan shi kansa in yi ba daidai ba ai kai a matsayinka na farar hula ba kai aka ba damar ka aiwatar da kisan jagoran al'ummar musulmi ne sai in ya wakilta so da ku a gurin wannan ne in ka ce garin ka kaso shi sai shi ya kashe ka ko kuma ka kashe sai aka kashe wani musulmi ai asara aka sake babba saboda ran musulmin nan ta haku irin wannan arnan miliyan a gurin Allah subhanahu wataala haka ma a rayuwar duniyar rayuwar musulmi guda ta fita miliyan na arni an fahimta ku saboda to sai an kalli yadda abin zai wakana da kuma in an yi me zai biyo ba tunda lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sanda bai yi karfi ba a yana maka ai an yi abubuwa na arnanci na ridda ta bangaren kafirai ko amma bai iya aiwatar da kisan ba ba ga ibin da Allah ce ba a ra'aitar lari yanha abdal idza sallah, ina fa sallah aka zo ka dauko mahaifar raƙumi aka dora musu. ba hana sallah bane hana sallah musulunci ne kafirci ne ce ba za yi sallah ba kafirci ne kuma dama kafirin ne ma ya zo yake wannan abu shi bai ba kuma ba zai bari a yi ba amma manzo ya iya kashe shi lokacin shi kansa a kansa lokacin bai kai karfin da zai aiwatar da hukuncin to idan aka samu ka irin wannan yanayin garajen daukan mataki ba naka bane ko da kana jagora amma idan kana jagora kuma da karfi da damar za a iya aiwatarwa kuma a zauna lafiya wani abu zai biyo baba da ya fi wancan muni na karar da musulmi da abin da suke kama da haka za a iya a yi abin da ke Allah ya samu dace kace mu na ba alaikum ina kallon kan ko musulunci ko suna aibata ta misali a ga mutum da gemu ko mace da hijabi da ko tsage wando ko aswaki da irin abubuwa aka zo wasu a na ciki izgili ubangiji shi ya umarni da hijabi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni da ɗage wando shi ya umarni da tsaye da gemu ba shi ma annaban da suka gabace shi ya na umma la ta akus bilihiyati alkur'ani na nan gemu ya zo saboda haka wani ya izgile ga wannan babu ko shakka yin izgili yana sane to ba kai ya aibata ba wanda ya ce ka tsaye da gemu shi ya aibata wanda ya ce a ɗage wando shi yake mai da martani ba kai ba wanda ya ce a sa hijabi shi ake ja da shi ba kai ba ke ba a fagarin nan fa wata da hijabin aka ci mutuncinta ko a garin nan kwana-kwanan nan ba na jin an yi wata uku mai kyau to yadda ake irin wannan kuma ga naku a gindin tare da ku a ya kamata inda gaske ne waɗanda za su zo su ne bolo koko a zara ka akan abin da ya shafi wannan harkar ta yayin siyasa to sai su wakilce ka a wancan abin duk wanda ya ba daidai ba a cikin al'ummar musulmi na irin wani izgilin muga an ɗauko shi ana hukunta shi a maganta wani ka ga in ba maganta kuma wancan na arnan duniyan gaba ki ɗaya ba cikin sauƙi ma kuwa to amma ga namu mu da muke wakiltar addinin mu da muke ƴaƴan addinin muna yi irin shigen wanda arnan suke ko irin shigen wanda munafukan suke kaga ciwo yana tare da mu saboda haka mu za mu yi wa kanmu gyara in muka gyara al'amuranmu in Allah ya suna da ba magana nuni da ɗan yatsa ma ba isa nuna ba sannan na haka kai ga lakace mana hanci ko kuma ma ɗaukar matakin duka ko makawaci illa tana gindin mu Allah ba mu ikon gyara ba akwai masu da magana cewa ko ya tuba za a kashe shi amma ba shi ne abin da ya fi ba inda Allah yana iya karɓar tubanka in kai shirka a ya ce babu laifi irin wannan ma ka ɗauke shi shirka ne ka gane to amma yana karɓar wato ya fiya ina yafe laifin shirka in an tuba ba a mutu ba an. suna ka malamai suka ce komai girman laifin ne ka tuba za a iya karɓar babu wani laifi da za a ce in dai haka tuba ce ba tuban bai ba ba a karɓa ba. wajen kusan wanda yayin yi wannan abu ko da ta lokacin babu ci gaba kamar irin wanda za ta ta kungiya ta fa kan ta wani suna haka ko ta wata halata da ya ce na kungiya ko ta da kan da ko ta hari irin da ake yi in ya tashi ce ko da bai ba wanda ya an gani ya kasance dai kamar ko kamfanin da ko na biyu da aka yi wannan kawai ko na shi gaba ɗaya irin wannan ne shi ko wani. Na da mun yi maganar wannan ma ba da ɗaya ko? ko ba anan nan ba a gidan makama ne karatun riyadu salihin da muke kunan bakin wake ka ji aka ce bakin wake ba bakin abin da ya shafi kunan bakin wake kuma bakin wake ne banda malamai suke cewa addinin musulunci bai yadda ba don kana so ka daƙile wata ɓarna, ka daƙile ta da ɓarnar da ta fito arne ya illata musulunci ko ya yi wani abu na ba daidai ba sai kake so ka ɗau mataki akan abin da sai kai kanka ka wa kanka makani da ba za ka iya fita ba in ya tashi da kai za a mutu baki ɗaya sai suke cewa bari ka je ka kaso arnancan da suka yi ba daidai ba a daidai lokacin kuma kai ma ka salwantar da taka rayuwar malamai suka ce wannan ba daidai ba sau da kimar ranka kai kai kadai ta fito waɗannan abin da kake so ka rasa su a gurin Allah kuma rasa irinka wanda ya fahimci addini shi baya ne da addini suka ce da bambanci da abin da ya faru a lokacin yaran nan na ashabul ukhdud da ya gaya wa sarki yadda zai ya kashe shi ya ci nasarar kashe shi sai ya ɗauki kibiya daga cikin kwarinsa ya sa a baka ya da ya ce da sunan Allah ubangijin wannan yaran, in ya saka ma zai iya mutu yana sakar ma gaba ɗaya garin suka ce mun ba da gaskiya da Allah ubangijin wannan yaran. malamai suka ce su a nan fito da su ya daga arnanci zuwa musulunci duka garin saboda ya rasa ransa shi kaɗai nan musulunci ne ya ƙaru ya ci gaba an fahimta da bambanci irin wannan da kuma kai ka je su ba musulunta za su yi ba kuma kai da kake musulunci ka fahimce shi kuma kai ma za ka shiga cikin cika a rasa ka ta ce wannan ba daidai ba kuma wancan shi ya ja makamin ya saka masa ba shi ne ya sa makamin ya kashe kansa da kansa shi dan Allah yana cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahim da kuma bayanai masu faɗi akan wannan da malamai suka Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu